Muhawarar Studio Kalau. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu kamu da haka kamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudi mai muhimmancin gaske na lokacin nasa amma kafin sannan in shaida muku da cewa Studio Kalangu kuna samun shirye shiryen ta tare da kyakkyawar hulɗa da take da tare da gidajen rediyo 45 da ke sassan wannan ƙasa tamu a yau kamar yadda na bayyana muku Ko taken ta mutau shine matakan rage kaifin illar annobar cutar COVID-19 kan eh, tattalin arziki na matsakaita da ƙananan kamfanoni a wannan kasa ta mutan Nijar wane ci gaba wane matakai ne gwamnati ta ɗauka domin eh, tallafawa kamfanoni wane raskuna ne na taimakon da aka baiwa kanana da matsakaitan kamfanoni a Nijar wane ci gaba ne aka samu sannan kuma waɗannan ƙalubale ne waɗannan tambayoyi za mu ƙoƙarin amsa su tare da bakin da muka gayyato a nan ɗakin magana. Ina tare da Sule Saidu Sule shugaban kungiyar nan ta matasa masu kamfanoni a wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Sannan kuma ina tare da Ɗanladi wato na ma'aikatar entrepreneuria de John. Kamar da muka bayyana muku wannan muhara ya kamata mu yi tare da kungiyar eh, nan ta masu aikin kuɗaɗe a wannan ƙasa ta mu ta Nijar bu samu halarta ba. Sannan kuma ya kamata a nan ɗakin magana mu samu halartar eh, wato ɗakin kasuwanci na ƙasa su ma bu samu halarta ba amma duk da haka eh, yau bakin da suka zo za mu tattauna tare da su kan wannan maudu'i ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da tun bullowar COVID-19 a watan Disamba na shekara ta sha tara a gunduma Wuhan ta kasar China cutar ta bazu a duniya tare da zama annoba wadda ta janyo matsaloli ta fuskar kiwon lafiya zamantakewar al'umma da tattalin arziki Nijar kamar sauran kasashen Afirka matsalar ita ma ta shafe ta kuma kamar sauran kasashen Nijar ta yi yunkurin dakatar da yaduwar cutar ta hanyar daukar wasu matakan kan da garki waɗannan matakai sun jawo illoli musamman ma ga bangaren tattalin arziki a cikin wani rahoto na bankin duniya mai taken niger bayani kan matsalar tattalin arziki da talauci a lokacin covid-19 bankin duniya ya bayyana cewa al'ummar niger ta wahala sosai dalilan illoli da suke da nasaba da eh, cutar covid-19 hakika kuma bankin duniya ta zare fiye da dalar amurka miliyar 160 eh, domin domin taimaka ma kasashen da cutar ta shafa kamar da ni na muku a nan ɗakin magana ina tare da bakin da suka zo mana malam saidu ku gabatar da sunan ku da matsayin naku mamman na gode da ka gayyace mu mu zo mu yi hira wusan haraka wannan ta covid da kuma yanda take taba tattalin arziki a cikin ƙasar mu mhm. to ni dai suna na saidu sulai muhammadu kuma yau ina jagorancin kamfani na kaina kuma ina jagorancin kungiya ta matasa masu kamfani na ƙasar ƙasar mu Niger. To na gode Malam Dalladi sai ku gabatar da sunanku da matsayinku. <clears throat> Ni Dalladi Asuman ne ina aiki a ministan mai kula da fusa'o'in sana'o'i na matasa. Mhm. Ina kula da duka abin da ya kamata na suivi eh, accompagnement moi je sais pas to bibiya <laughs> duka da tallafawa ah, mhm. duka donc mo na matasa masu neman su girka da donc ka kin su to nagode to bari yanzu gare ka malam saidu sule shin wani eh, tun lokacin barkewar wannan cuta eh, ta covid-19 a wannan kasa mu ta nijar yaya wato kanana da matsakaitan kamfanoni suka suka ji kansu to malam mamman ka san covid da ta tun yanzu ana cewa mu dai ta ta damu na hankali tun watan mars ko tun watan mars zuwa yau mun yi sa'a cikin mu ba a samu damuwa ba kwarai bisan kiwon lahiya ko mm. ah, don da dai an ce a yi hankali a yi hattara amma wurin tattalin arziki an samu damuwa da yawa an samu damuwa da yawa tun da an samu lokaci da kunga an hana ma aiki na kasuwanci a wani lokaci in dare ya shiga baka yi aiki ko mm-hmm. kuma an samu dole sai da aka rihe eh, iyakoki ko na mm. garuruwa kuma mm. wani zirga-zirga duka ya tsaya eh, bai nan ga ta hayan da ya kamata to duka tsarukan nan da aka yi ya sa kuma tattalin arziki shi ya koma baya mm. ya koma baya kuma mun samu wurin matasa tunda in kuna gani cikin garuruwan mu duka in ka ga masu kananan abin ga sana'a wani tebur ne wani mai restoran ne mai yin sirar da shosir ko ko wani mai eh, wani aikin shi dai na hannu haka nan eh. kuma har ma cikin biro sai ku tarda matasa su ne suke aiki suna kokari yau su girka kamfanonin su to matasan nan duka sun samu matsala rashin kasuwa tunda wani lokaci kana buɗe ba mutane masu zuwa su sai. sun samu matsala biyan kwangilan da suke yi wa'ansu suna da kwangila kafin abin ga ciwon ya zo hmm. lokacin da ciwon ya zo wa'anda suke da kwangila tare da su suma sun samu matsala kwangila ta tsaya wa'ansu sun samu matsala su shigo da kaya cikin ƙasa tunda muna da matasa da dama da suke ta shin suna ta a dubai suna ta wani eh, an su garuruwa nan waje suna ɗaukoka suna kawa su ma sun samu wannan matsala kuma an samu matsala da lokacin da an ji tsoron ciwon ko wurin aiki ma ba ku ya koyi aiki yadda ya kamata ana ta fargaba to ana ta fargaba kuma kamfanonin mu ƙanana kamfanonin nan akwai wa'anda dole sai da suka bar ma'aikatan su su koma gida to in mutum kuma ya koma gida bai yi aiki ba kuma kai kamfani dole in wata mutu ko da bai aiki ba sai ka biya shi kaga wannan duka babban matsala ne hmm. to mun samu mun ga kamfanonin mu matsaloli iri iri iri da suka samu kuma matsalolin nan sun sa akwai kamfanoni da dama yau da suna mi aka cewa ba su tsaye hmm. suna kamar dai eh, wato suna tangal tangal suna tangal mutu ba amma suna dai eh, akwai wanda ma suka mutu eh. a gaskiya akwai wanda suka mutu kun ga yanzu ko wannan abin ga cikin association kin da nake jagoranta muna da kamfanoni da dama da sun fara tashi suna rairaye sai aka samu wannan ciwon kenan dole a rufe so, um, um, akwai yau muna da lissahi da muka san masu kamfanoni da yau sun tsaye da aikinsu sun koma nema aiki kaga kuma wannan duka babban ciwo ne babban ciwo ne tunda in mutum ya ce ya kama kamfani ya yi kamfani nashi to da kama fara kamfanin arziki ya fara shiga cikin ƙasa tunda lokacin da ka fara kai yana yiwa ma kai kaɗai ne mm. amma da abin ya tafi kaɗan sai ka kara mutum guda mutum biyu kuma ga lanko nan kana biya ma gwamnati to in kai ma ka koma kana nema aiki ai an yi asara ko sosai to ga abin da muka gani yau bisa harkar waga cuta ina gode ina gode malam saido sule muhammadu bari in dawo kan wato ma'aikatar da ke kula da samar da eh, sana'o'i ga matasa malam daladi eh, mi zaka ce kan wannan batu na wato matakan ga kaifin illar wato wannan annoba ta covid-19 kan kanana da matsakaitan masana'antu a cikin wannan kasa ta tanjar shin wani aiki ne ita ma'aikatar ta ku take yi to madalla eh to mu ma'aikatar ta tamu eh, an kirkita ta ne don mu samu mu taimaka matasa yau su sake kallo miye su sake kallo ya zamanto su bar mai da hankalinsu wajen aikin gwamnati ya kamata sun san yau aikin gwamnati babu wuri sai ka ga kandidatur ta wajen mutum 500-600 a ce mutum guda ne ake so to duk sauran mi za su yi zamna za su yi mu kuma ministan mu an kirkira shi ne an kafa shi ne mm. don mu samu mu ja hankalin matasa mu ce musu akwai eh, akwai hanyoyi mm, na samun su kansu da cikin wannan kuncin da suke eh. mina ne hanyoyi su samu su kirkira sana'a ta kansu da kansu su ah, saman ma kansu aiki su saman ma wasu matasa eh, abu kansu aiki to shi ne muke nan muna yi amma sai da taimakon duka kowa da kowa me mm. kowa da kowa babban kamfanoni ya kamata su buɗe hanya na ƙananan kamfanoni su zan samu su ma su fara rairaye har su fara tafiya da kansu mm. shi ne muke nan muna yi muna jan hankalin masu manyan kamfuna muna jan hankalin matasa don su samu su masu kirkira kamfanoni na kansu da kansu su da kansu wancin da suke ci. Ito ya aka yi a lokacin da wannan ita ya cutar ta covid ta shigo a wannan kasa ta mutan jihar. Shin kun ci gaba da tafiyar da ayyukan ku ta yadda matasan za su samu aikin yi? Lalle mun tahiyar da aikin mu yadda ya kamata ga lokacin nan. Mm. Dan me yasa ni ce mun ci gaba ga yin shi saboda akwai wani proje da ake ce ma IDE. Initiative pour le Développement de l'Entreprise da OEM da ƙasar e Italy ta mhm. ba da goyon baya an ka kirkira shi. To matasa wajen ɗari da uku zuwa biyar haka an ka taimaka ma. Amma a kwanan baya da mun gewaya mun gani duka inda matasan da sun samu waɗannan ayyukan mun samu Eh, entreprise saba'in da ɗai waɗanda su sun kahu suna nan suna taya da aikinsu mun tahi ne mu gani ni ya ma evaluation mu gani mi covid ya ka cikin tayar da aikinsu don akwai goma sha tara a zander eh, eh, goma sha biyar a zander goma sha tara a tawa da talatin da hudu a nan ya mai waɗanda mun ka samu mun ka ziyarta mun ka gani me covid ya kamo su cikin tihera da su mm. to cikin nan kasan covid ya yi kaɓanna amma akwai anthropist da su ma falalace gare su mm. dan kamar duk waɗanda ke harka kere-keren bavet waɗanda ke harka kere-keren gel da sauransu mm. su kamar wata mabuɗa ce gare su don <laughs> suna samun suna samun ciniki da sauransu eh. waɗanda sun ka ji wuya cikinsu masu restoran ne masu duka harka agroalimentaire su wannan sun samu matsala tunda an yi kuburfe mutane ba su hitowa bale su sai kayayyaki gashi duka dai abubuwa iri-iri da sun ka same su hmm. to mun yi wannan ziyara mun gani lalle entreprise kin sun samu matsala babba hmm. don cikin matsalolin da sun ka samu da yawa ma'aikatansu sun tsaye da aiki su kan kansu da yake su ne da adda enterprise suna yin dai aje a dawo aje a dawo don mun tahima mun ga wani kamfani mai yin photocopy mm. ya ce ga ini suna zanyin kama jika talatin zuwa hamsin ga ini mm. ya ce wataran sun zo sun ka ini dala biyar sun kai wani kawai ya zo da takarda guda an mai fotokofi duka inin nan abin da sun kai kenan mm. don su kwatanta mana lalle matasa entreprise kin sun samu matsaloli kwarai ga lokacin covid kinga. to lokacin da kuka kai waɗannan ziyarce-ziyarce na tantancewa eh, shin waɗannan shawari kuka ba su ko kuma waɗannan matakai ne kuka ɗauka na ganin cewa waɗannan illoli da suka suke cin karo da su dalilin wannan cuta ta covid-19 sun samu sun ɗan samu falala ko sauki. eh lokacin da mun ka wannan eh, anket mun samu tunda muna hira da su kuma mm. muna kamo su namu goyon baya da fusa'o'in da ya kama su su ɗoka don su samu su rage wannan raunin covid mm. kama waɗanda kamar akwai wasu waɗanda ke harka agroalimentar harka yawur da sauransu mm-hmm. sun gaya mana ke lokacin da babu covid kamar sak na, na, madarar da suke sarfantawa mm. yana kamar wajen jika talatin jika ashirin da biyar mm. lokacin covid sai kai har jika saba'in da biyar kenan ba za su iya su sarrafa shi har su hidda kansu mm. husa'o'in da sun samu ce musu to yanzu sai a komo ƙasa sai a diba a gani ya za a yi eh, nonon da aka yi namu na bisashe na shanu na gida sauran su nemo dubarun za su yi su gani yadda za su yi su zan amfani da shi suna sarrafa to lalle ko wasu sun yi har sun ce ma yanzu ashe su hanyar sun ka bi ta banza ce mm. tun da nonon da suke samu ga mutane suna sarrafa ya mahimmanci kuma sun cin riba gare shi mm. eh, ko mutane sun hin son kenan imanin dalla da idan na fahimce ka wannan ma lokaci na covid-19 ya sa wasu abubuwan da ƙasar Nijar suke sarrafa sun samu shiga maimakon na wasu ƙasashe ko ai ai shine ake cewa ka san akwai wani abu da ke zuwa sai a ga kamar lalan abu ne mm. amma yan kaɗan diba kuma diba an gani wata falalaci ga sai a ga falalaci sai a maido hankali <laughs> tunda <laughs> ka san concurrence akwai da mm, akwai gogayya abubuwan da ke mm-hmm. shigo muna amma da sun ka bar shigowa dole kenan a aiki da na gida to mm. kaga shine falalar da ya kamata mu kama don mu sarrafa da abinda da aka gare mu na gida don ya zamanto abu ne mai muhimmanci har mu ma mu fara hidda shi kasashen waje ina gode dalade barin dawo gare ko malam eh, sule mhm. eh, eh, wannan matakai ne na rage kaifin ita wannan wannan cuta kan kananan da matsakaitan kamfanoni aka dauka zuwa wannan lokaci To, musamman gare ku mm. wanda kuke kula da waɗannan eh, kamfanoni na matasa. Mm. Ka san abin da Dallaji ya gai gaskiya ne tunda muna aiki tare. Mm. Abin ga su ministar ɗinsu shi ne minista ina ji na harko da muke aiki tare da shi. Mm. Tunda minista ne da aka ƙirƙiro don harka matasa masu kamfanoni ko. Mm. To, abin da muka samu an yi shi da daidai shi ne wayan ma mutane kai bisan harka annoban mm. wannan an yi kuma an yi bincike tunda chambre de commerce kuma ita ce abin gan mai ake cewa kama mu tun da hari ma da aka ana cikin wannan covid din president na chambre de commerce ya tambayi duka masu abin ga ƙungiyoyi da suke aiki tare da chambre de commerce kowa ya nazari ya ga yaya ne harkar covid din nan take taba ayi abin ga sana'a wurin kamfanoni da suke cikin kungiya mu mun yi namu wa'annan masu industry sun yi nasu akwai transporter sun yi masu hotel sun yi an yi rapor cikin rapor kin nan an gwada abin da yake abin ga babban matsala a kowane fanne-fanne kuma an gwada ina ne matsala babu matsala kuma ana samun ci gaba wannan an yi shi ina ji bisa wannan waye ma mutane kai kuma a san abin da ake ciki wannan mun ci gurin shi don shi ne ma in kana tune mm. gwamnati har da ta yi abin ga me ake cewa convention tare da bankuna ko tare da bankuna da mm. mm. aka ce to ana sa kuɗi abin ga miliyara 150 da a taimaka ma kamfanoni to duka wannan dai abin da nake so ni mu gane tun kafin covid ta zo wurin kirkiro kamfanoni a cikin mu yau guri ne da ake nan ga cika tunda yau in dan Nijar duka da ya tashi mm. in dai kana da niyya kai kamfani a rana biyu zuwa uku kana iya kai kamfaninka kuma wannan ina ji cikakken guri ne da aka samu amma akwai sauki kwarai amma abin da ya rage da bai aiki shi ba da kyau shi ne in an ce ma matashi kuyi kamfani yaya za a yi a ci gaba a kawo sauki da kamfanonin nan su bunƙasa wannan akwai matsalarta kuma uwa matsala a wannan wuri ina zuwa eh. uwa matsala a wannan wuri gwamnati ne eh. tunda gwamnati ita ta ce na ba ku abin ga eh. sauki ku kirkiro kamfani ko hmm. yau ha kowane shekara ana yin kamfani kamar abin da ya kai dubu biyar a kowace shekara a kowace shekara hmm. ya kai shekara biyar da muna cikin wannan amma cikin dubu biyar ɗin in an kirkiro su yana yiwuwa ko dubu guda bai nan ga tashi dan me tun da ka kirkiro bayan wannan matsaloli kawai ne zaka gani bari in baka misali mu abin da muka ce ma gwamnati ka ma covid ta so mm. yau babu hanya da take sa a ce wanga karamar kamfani ce ko kamfani ne na sabon tashi in ya yi aiki da gwamnati ana biya shi hakin shi bisan abin ga hanya mai sauki mm. yau kana iya kama gwamnati aiki sai a sa wata biyar wata shida ba a biya ka ba kuma sai ka himma a biya ka wata rana sai kayi wani corruption wani abin ga wannan ba daidai ba ne kaga ko bayan wannan yau gwamnati a niger ba mu da tsari da zai ce in an yi kama appel d'offre na gwamnati eh. wanda ake cewa marshe public a ce ga tsarin da aka yi kokari kamfanoninmu na gida na yara su samu hmm. babu wannan tsarin har yanzu ko da akwai shi ma ba nan ga shashi an application na uku shine duka harkan lango-lango da ake biya kaga ha lanko an yi akwai wasu kokari da aka yi da aka yi kamar wanga centre de gestion agri hmm. ko da in suna kawo taimako kuma in kana cikin wannan tsarin kai mai kamfani hmm. kana iya samu wani sauran lanko su zama da sauki da sauki a amma bayan wannan duka matsalar mu babba ita ce sai ka tafi cikin harakar gwamnati wanda ake cewa administration su wa'anga na minister da l'entrepreneur sun san muhimmancin kamfani amma akwai wurare da dama da zaka ta yi ba a san muhimmanci kamfani ba sai a gama mai kamfani kai da kai kokari ka kawo gudunmuwar ka abin ga kasa ta samu arziki kamar kai wani ba wani mutum na kirki ba ne ma mm, akwai matsala to an samu wannan irin wannan hali kaga ko irin wannan tunani irin wannan tunani ya sa abin ga yanda muke so yara matasa su yi kokari su cika alkawali su bunƙasa arziki cikin ƙasar su bai iya tare daidai mm. yanzu mu dai wannan duka mun yi ƙoƙari mun rubuta su mun yi rapor mun ce ma gwamnati wa'anga su ne muke so nan zuwa gaba ana tafiya gaba ana gyara ana tafiya gaba ana gyara tunda in an gyara yanda muka samu a wurin kirkira kamfani ya zama sauki muna iya kuma samu yau in kamfani an kirkira shi in wajen abin ga kwangila ne da gwamnati mm. a ce to tun da kamfanin bai yi shekara biyar ba bai yi karhi ba in ya yi aiki da gwamnati ya cika aikin shi yadda ya kamata ka a sa abin da ya yi wata guda ba a biya shi ba kuma in kamfani na matasa yana son abin ga kuɗi wurin bankuna mm. ana iya yi garanti wa'ansu abin ga eh, garu eh, abin ga kasashe da dama haka nan suke yi yau in ka ce gwamnati mm. aha tunda shine uwa da uba ko yau in an ce ma matashi da ya fara shi yana so kamar misali d miliyon ya ta ya so kaya da yana da wani kwangila sai ta yi ga banki ko mhm. sai banki ta ce mai yo kafin ka d miliyon kin nan sai ka bani teren mana mhm. ko ko sai ka bani gida to shi ko bai da teren bai da gida to sauran kasashe dan me abun yana ta daidai sai kaga gwamnati ta ce to ni na tsara abin ga in ya zo ta tambayi d miliyon teren kin nan kuka ce ya bada garanti eh. na na d miliyon ko to ni na bada 5 miliyan kuma wani shi ma ya bada 5 miliyan ya cika gurin shi ba wanda ke biya tun da abin ya tafi daidai eh. amma in abin bai tafi daidai ba mu ni gwamnati na ɗauki nauyin abu hako duka irin wanga tsarurrukan in an yi su su ne za su sa abin ga abin ga kamar kirkiro kamfani da kuma bunƙasan su ya ci gaba amma yau muna da in dai ana son gaskiya muna cikin zancen baki da yawa bisa harka abin ga entrepreneurial kin nan kuma eh, akwai abin ga taimako da yawa da ya kamata da gyaran huska da ya kamata sai dai mu gani nan zuwa gaba da gaugawa a yi su mm. amma yau akwai mutane da yawa da suke kamar daɗin baki suke yi to na gode eh, eh, eh, mr director a tambayar da nake son yi ita ce batun wannan yarjejeniya da gwamnati da ta yi tada da bankuna domin a tallafa ma ƙanana da matsakaita masu kamfanoni da matsalar covid-19 ta shafa shin an aikatar da shi yana zuwa daidai koko akwai dai saura To, eh, da aka yi da aka yi mai aka, aka sa hannu mm. bisa wannan yarjejeniya ni lokacin na ina nan wurin da aka sa hannu mun kuma har da muka gani yadda aka yi duka mun ce abin ya yi daidai kuma mun ji daɗin shi bankuna nan suna nan ina ji cikin watan mayu ne hmm? bankuna sun zo chambre de commerce ta zo akwai kuma gwamnati aka sa hannu ko kuma bayan wannan an sa wani kwamiti da shi ne ya kamata ya yi kula ya gani yadda ake aiki wannan ta yi aikin to ina shi cikin kwamitin mu kungiyar mu ba ta shiga cikin kwamitin da uwar kungiyar mu ce take ciki chamber de commerce eh. SJK chamber de commerce shine yake a sunan duka kamfanonin da suke aiki tare da chamber hmm. abin da na ji dai eh, masu kamfanoni na ji wanda suka ce sun tafi wurin bankuna kuma akwai cikin bankuna wanda su ba su kokari abin ya tafi yadda ya kamata ba eh. <laughs> na ji wannan amma kuma ka san wannan kuma sai an mm. bincika a gani mm. fiske mu abin da muke so eh, wannan aikin mu ne ba abin da muke so nan zuwa gaba sai mu taru mu ce to tun da aka sa wannan kuɗin mutane nawa ne suka samu ramce bisan shi mutane nawa ne suka tambayi mm. tun da akwai wata matsala kuma kamfanonin wata rana sai ka ji ana ga abu a ce a zo a ɗauka ko ko a zo a samu shi mutane kuma ba su tafiya inda ya kamata koko takardun da aka ce a kawo ba a kawo shi mhm. to kuma in abu an yi tsari in baka zo yanda ya kamata ba baka iya samun amfani shi ba ko to yanzu dai abin da zan gaya ma na gaske da na sani mhm. shine ni ban da abin ga ban da lissahi da yake ce min ga mutane kaza da suka samu da suka samu ko wanda ba samu ba amma na ji kamfanoni da suka ce mana ai mu mun tahi mun ga abin ga da suka wurin banki da suka ce mana ai mu ba mu da labari cikakke bisa harkar nan ko ko abin dai bai yi yadda ya kamata ba mm. to duka wannan dai sai mun taru a shambar da commerce ko ko karkashin gwamnati a zo a yi abin game ake cewa contrandi ko mm. Eh, wanda suka yi kwamiti wannan eh. ya muna raskuna ya ce to ga abin da aka yi eh. sannan za mu samu cikakken haske bisa abin yo ganin cewa idan an ka duba kamfanonin ma kanan da matsakaita akwai na gwamnati akwai masu zaman kansu yanzu a bangaren masu zaman kansu kuna ganin wannan dama za su iya samunta kamar saura idan komi ya zo daidai yo ina ji ma abin da aka yi ma na kamfanoni masu zaman kansu ne ha ba bai shahi kwarai da yawa ba kamfanonin gwamnati tun da kasan kamfanonin gwamnati ba su da irin matsalolin da kamfanoni na zama kansu ke da hmm. kamfani wanda take kalkashin gwamnati in ta samu matsala wata rana mai ake yi collective ana iya yi ma hmm, da ita hmm. kaji ko don ba matsala iri guda ba ne amma dai abin da muka sani ni kamar yanzu cikin kungiyarmu inga association nigerian da entrepreneur na ga mutane da dama a harin shekara suna da kamfanonin yau akwai wa'anda sun yi kokari sun samu aiki wani wuri akwai wa'anda ba su da aiki kuma kamfani ya mutu akwai wa'anda kamar dan dali ya ce wanga annoban ta zama amma mu duk da muna jin daɗi da annoba ta zama wata riba ga wasu muna jin ciwo kuma in muga mutum guda da ya da kamfani kuma ya tsaya tunda wannan kamar dai kasan kamar dai an yi babbar rasuwa ne to don shi ne nike cewa yanzu in akwai abin da ya kamata a yi ya kamata wannan eh, tambayar da kai a zo da wuri a yi lissafi a gani menene aka hayyau. Mm. Mm. na gode eh, eh, malam daladi shin wannan ma'aikata ku eh, wani tallafi ta samu daga wajen gwamnati domin ta yadda waɗannan ayyuka da ka kazana da zu na cewa kuna taimaka ma matasa su kafa nasu masana'antu musamman a wannan lokaci na covid-19 wadda ta kawo rauni ga waɗannan matasa wajen ta da aikin nasu to shi gwamnati Eh, ga wannan ta hirar da aikin da muka ba mu cewa gwamnati ta ba mu tallafi kamar dai ita oem kin dai cikin proje kin ne an ka samu mun kai tambaya mm. mun ka ce to an samu an girka da kamfanoni na matasa a cikin zandar tawa da yamai mu a matsayinmu na minister muna son mu je waya mu gani me ya samu abun na taya daidai da ya kamata koko akwai wasu matsalolin da an ka samu mun ta ne dan waɗannan matsalolin da mun ka samu mu samu mu tar da suri guda mu ta wajen gwamnati mu ce to kamfanonin matasan da mun ka sa sun ka kirkira kamfanoni gashi abinda covid ya kawo gwamnati mi wani irin tallafi zai ya kawo musu don su samu su tashi tsaye da kawahunsu mm. ko mu ta wajen masu hannu da shuni mu ce to mu a matsayin mu na minista tarkin mai kula da kamfanonin matasa mun je waya mun gani ga matsalolin da sun ka samu kuna iya kawo su tallafi don su samu wannan tashin da sun ka sun ka zamna su samu su tashi tsaye to ka ji abin da ya ba mu dama mun ka mun ka wannan eh, mun ka je wayo su yanzu cikin wannan muke yanzu mun yi rapor yanzu rapor kin shine zamu isar da shi a wajen gwamnati dabor tunda mu cin gwamnati amma ya kamata mu tayi da abu ga hannu mu ce ga abin da mun ka gani da idonmu wani irin ya dan bai <laughs> eh. kamata mu tayi ba kawai dan muna jin jijita nan sun samu matsala sun samu matsala mun ce ba haka zamu ya kamata mu tayi takkanas mu gani wani irin matsaloli ne suke samu mu kuma mu tayi mu gaya ma sauran abokan aikin gwamnati ga abin da ake samu dan a samu gani tun da dama ministar kin ba wani babban tallafi yake samu gwamnati ba mm. ka san harkar gwamnati priority ce hmm. akwai harkar education akwai harkar sante akwai harkar bale bana daga covid ga inundation ga abubuwa iri-iri hmm. kenan ba za mu tsammanin mu samu wani babban tallafi ga gwamnati hmm. sai dai mu sa idon mu wajen masu hannu da shuni mu ce mu samu mu gani in suna taimaka ma matasan da sun kirkira kenan gwamnati ai tana ba ku dama ku ga waɗannan ƙungiyoyin ba da lamani ko ƙwarai ko ah. gwamnati yana ba mu wannan dama tun da minista ne tukutum kenan muna aitaya duka wajen wanda ya kamata ya taimaka in yana ya taimaka muna ya taimaka muna don mu taimaka matasa hmm. masu kamfani ito yanzu kamar uh, wani ci gaba ne kake ganin an samu wajen eh, eh, samar da aiki ga waɗannan matasa su kafa su duk da cewa wannan annoba eh, ta covid-19 da an an ka diba yadda take bana a wasu kasashen eh, duniya kamar yammacin duniya a kasashen mu na afirka musamman akwai a nijar. eh sai wannan mu ce alhamdulillah mu ce lalle wannan covid ya shigo Nijar amma bai yi bannar da mun kaji ana yi wasu kasashe ba har ma cikin kasashen Afirka akwai waɗanda sun samu babban matsala mu wajen mu Nijar alhamdulillah mun samu dai bakin gwargwado abin ya zo muna a sauki kullum kuma muna muna roƙon ubangiji Allah ya ƙara ma kawo mana sauki da wannan annobar da take nan tana tana halaka al'umma yanzu wajen matasa mu masu abinda za mu ce minister lalle yau bisa harka eh, kamfanonin matasa mu ci alhamdulillah a da mu duka niger matasa hankalinsu yana wajen aikin gwamnati amma sannu sannu yanzu mun gane da matasa sun fara ganiya ke aikin gwamnati ba hanya ce wadda za ta ɗorar da su su hidda kansu da kansu bale har ma su hidda ƙasarsu da cikin wannan talaucin da take don saboda cikin waɗannan matasa mun sha ganin matasan da suke cewa an sha zuwa wajensu wasu su ɗauke su aiki su ce ba su son aiki tunda sun rige sun girkar da entreprise kinsu su sun hison su ta da entreprise kinsu tunda lalle sun yi imani da ke entreprise kenan tana zuwa inda ya kamata su kai ta lalle sun raida da wannan to kuma wannan yan kaga wannan abun ya fara zuwa sai mu ce alhamdulillah kenan matasa sun fara gane ke hanya ta kamfanoni ita ce hanya mai hidda su cikin kuncin da su. Na gode da fatan matasan kuma za su ci gaba da himmatuwa wajen neman na kansu da kansu. Eh, Malam eh, Saidu, eh, shin waɗannan matsaloli ne aka ci karo da su wajen aiwatar da waɗannan matakai na kawo sassauci ga waɗannan masana'antu musamman ƙananan masana'antu da matsakaita. Ina so in dawo bisa ɗalladi abin da ya ce. Ni a ganina. matasa su yi kamfanoni yana da kyau amma akwai wani kuma abu da yake faruwa cikin ƙasanmu shine in an ce ma matasa yau a yi kamfanoni ba a nan ga kwatanta musu da kamfani proje ne na rayuwa ba a tashi kwana guda a girka kamfani kuma kwana guda a zama babban entrepreneur ba haka nan ba ne magaya mm, musu gaskiya kamfani aiki ne kamfani ko kowace ta kowane rana kuma kamfani kafin a girka shi shirye shirya kanshi ake yau sai ka ga ana hira entrepreneuria sai a ce a ah, entrepreneuria ko kuma gwamnati yau suna nan ga cewa nan ah, gwamnati ba ta iya ba da aiki yara ku ta kuyi ku nemi aiki ku aiki ku nemi abin ga kuyi <laughs> kamfani ko eh. to sai yaro ya tashi ya yi carte de visite yana yawo cikin gari yana cewa shi entrepreneur ne kuma ba gaskiya ba ne entrepreneur kaga mai masa da take tashi kowane eh, sahiya tana nan tana tuwa ko mm-hmm. ita entrepreneur ce mm. ta kama aiki na gaske kuma tana abin ga yau in ta ci gaba mine ne entrepreneur na gaske yau tana masa tana da dan feman ta karami ko tana kokari tana kokari gobe sai ta samu fema biyu mm. wuji bi fema uku wata rana ta yi babban shan da restoration wata rana kuma ta yi wani Investissement can shine entrepreneur mm. kaji ko to wannan ne ya kamata mu gaya ma matasan mu gaskiya entreprise in kayi karatu ka ta university kana so kai entreprise sai projet de vie mm. wani kuma ba dole bane yau za ka yi entreprise ka san babu lokacin yin entreprise dan ladi yana da abin ga ake cewa horon gashi ko eh. yau iya girka entreprise c'est pas tard kuma eh. ana ce mai jeune entrepreneur tunda jeune entrepreneur c'est soit l'entreprise est jeune ou le jeune est ou euh, les deux à la fois eh. kaji ko eh. donc mu abin da muke kwatanta ma yau matasan entreprise dai in kana yin shi bai hana ka kahin ka girka entreprise ɗinka ka yi kokari ka samu abin da ake ce ma competence mm, ko ka samu kwarewa mm. kuma ka kokari ka aiki ka samu abin da ka aje na kanka abin da ake ce ma capital hmm? resource kaji ko kuma ka yi kokari kafin ma ka yi entreprise din nan ka sa kanka cikin me ake ce ma security in certain security material hmm, wato kana da kayayyakin ka kuma ga jarin ka dama kana kana kwana gidan baba kana kwana gidan mama kuma ka ce kai entrepreneur ne yana yiwa ka yi entrepreneur amma in ka cika ka zama cikakken entrepreneur ba gidan mamma da gidan papa za ka kwana mana gida na kanka za ka kwana sosai tunda ka aiki a zuhan ka kuma ka abin <laughs> don duka wannan eh. gaskiyoyi ne da suke nan ga tashi mhm. da muna so ka a ruɗe ma yaran mu kai entreprise ba abun wasa ba ne ba carte de visite ba ne ke sa ya zama entrepreneur mhm. ba ka ce ni DG ba ne yake sa ka zama DG DG sai akwai wani abu mm. sai akwai aiki sai akwai zuha sai akwai guri da kasa gaba da ba guri na kwana biyu ba ne kasan in ka tafi kayi register da commerce bisa register da commerce me ake ma entreprise kinka ka girka ta ne dan shekara ɗari mm. cikin shekara ɗarin nan aka ce shekara ɗari ba ɗaya mm. yaya kamar mi kamar abu ne da kake aikin shi bayan rayuwarka har wani ma ya zo ya ɗauka to duka dai yau matsalolin nan duka suna nan amma mu abin da muke cewa muna so yara su zama entrepreneur hmm. muna so sabon tashi zama entrepreneur amma entrepreneuria ba efe de mode bane ba kamar kawai dai ana yayi bane ba yayi bane a'a <laughs> a eh, eh, hmm? dangote ba harka yayi yake yi wa kuma gwata in ka diba wurin da ya tashi da wurin da yake yau ka san dai ba a wasa ake zama haka eh, nan ba ko eh, to kenan ina fahimce ka eh, director ba ita shi kamfani in baka da kudala baka yi shi ba in baka da ba ka san yau mun mun yi abin ga ina so ka gane wannan cikin kasan mu dan me aka ce entrepreneur ta zama abun sauki hmm. a da shekara goma zuwa baya in baka da 'yan miliyan ko dai miliyon baka iya yi ko entreprise individual abin ga mun yi ta yin plaidoyer hmm. yau kana iya kai anthropist ko baka da kodala kuma wannan ba wani problem bane amma abin da nake cewa abokina in ka ce kana anthropist ka san dai anthropist dole sai kana da kuɗi ka tai kai kasuwa da shi ko hmm. ka san dai dole sai ka biya mutane in ka fara ko yau ka fara in ka yi aiki da wani sai ka biya shi ka san da kuma in ka yi aiki ba gobe za a biya ka wata rana sai wata uku ta biyar za a biya ka ko yo duka wannan kai ma in ka zo ka yi aiki da dare in ka ta gida sai ka abinci ko to ya ka tsara wannan duka kafin ka fara ba ku da anthropism ba ne muke cewa ma mai ya ne ka ɗauki kanka nauyin kanka kahin ka fara shi ne yau cikin ƙaidar anthropism na ƙasanmu aka ce capital inse facultative ko tunda mun san da akwai yara yau in ka huta école d'ingénieur ka yi société mai application duka capital ɗinka ilimin ka ne mm. duk da wannan mu abin da muke so a gane shine ka tsara anthropis ɗinka da kyau in ka yi tsari mai kyau kamar da gida ne in kana yin gida dole ba sai ka yi fondashen mai kyau ba sosai in ka zo kawai ka sa brick haka ka zuba ka zuba haka akwai matsala dan shine kuma wata rana muna gani sabon tashin mu da an samu tsala kaɗan anthropis ɗin sai ta faɗi ba mu cewa laihin gwamnati kawai ne kuma akwai laihin da mutane sun shiga wani bi cikin harkar entrepreneurial ɗin nan ba su tsara ba da kyau tunda tsari ya yi kyau bari in gaya ma anthropis nawa ne zaka gani sun samu matsaloli da yawa sai kaga kuma ya hutar kanshi mu mun ga anthropis nan ga duka ya toye an yi gobara ya toye wata mai zowa ga anthropis kin ta tashi kuma gaskiya hmm? mun ga anthropis tana da babban kongila a ce kwangila an amshe wata mai zuwa ta tashi anthropis ta tashi mine ne yake sa wannan duka tsari mai kyau in yaro kawai an ce mai ka tashi ka yi kamfani shi bai san da ba kamfani in ka yi shi in kana da abin ga kamar dai sayan mota ne in ka sayi mota ya kamata kana da kuɗin motar nan ta uku tunda in kuɗin motar nan kawai kare ka ka sayi mota yo in an yi fan ya za a yi duka wa'annan ne eh. muke so a gane muna so a sami kamfani yara sai ga matasha sai amma mu ga musu gaskiya ko ko ba haka na matsala eh, eh, director ya kake ganin za a ƙara taimakawa kamfanoni da matsakaita wato a lokacin wannan matsala ta covid ya ta kamata ƙara kula su da taimaka To wallahi ni abin da nake ce kungiyar uh, mu abin da muka ce ma kaga uh, ana nan ga yin kokari da dama ko mm. amma yau wannan tallahin da gwamnati ta yi na sa kuɗi in an yi kokari gwamnati ita ma ta bi shi da kyau ta san yadda ake yi a samu amfanin shi wannan yana taimaka mutane mm. kuma yanda gwamnati ma'aikatan gwamnati kamar yanzu kana son wani papiye kana son mm, wani uh, wani abin ga bisa harka aikuka ana bata ma lokaci wannan in an gyara shi an sauƙaƙa in an sauƙaƙa diba abin ga nijelek kaga nijelek da suka gane shekara biyu nan a baya suka yi wani gishe da suka ce ma gishe pma ko mm. gishe pma kin nan yau dai na san da abu ne da ya kawo abin ga sauƙi bisa harka kamfanoni. Mm-hmm. Da kai kana da kamfanin ka kana so ka fara izin sai ka tai kana layi tare da mutane duka kana neman branchement na izin kinka sai kai wata biyu wata uku wata hudu wani ma sai abin ga ya dame shi ce kai ban na yi ma yau an mu kamfanoni gishe kinsu na kansu in ka zo mai kamfani kawai zaka gani hmm. ka ji ko wannan ka san mutum ko ba komi abin ga in mutum yi daidai kai yi daidai hmm. wannan abu ne mai daidai in gwamnati kowane fanne fanne fanne gwamnati tana diba haka nan tana kawo ma masu kamfanoni sauƙi tana ba su daraja sai ka gani ko akwai matsala ma mutane ba su ce ma gwamnati eh, zo ka taimake mu su da kansu za su gyara su da kansu za su gyara amma an ka tahi kai mai kamfani kana da mutane arba'in mutane talatin da suke a wuyanka hmm? kowane wata kai kana biya musu abin ga salar ka tahi wani abin ga administration kin gwamnati kana so kamar wani fafi a yi legalize sai ana nan ana diban ka lokaci kun ba wani aiki bane aiki ba wani aiki ba sai ana taimaka ana ka tai ka dawo ka tai ka dawo ka kuma ba a kula da kai ai cikin abin ga rayuwar ƙasa kai mai muhimmanci ne kaga ko to wannan in an gyara shi abu da yawa za su tafi hmm. abu da bayan wannan yanzu zuwa gwamnati ya kamata su gani wurin lanko wani sauƙi za su kawo za su ƙara akwai sauƙi ha bisa wa kuma akwai abin da za su iya kara da in an kara shi bari in ɗauki misali ka sa akwai garuruwa da a ce in ka yi kamfani yau ka girka kamfanin kamfanin yana formal ko ka yi komi da komi yadda ya kamata sai a ce ma kana da shekara biyu ba a damin ka komi ko kana da shekara uku kana da shekara en fait gwamnati dan me yake haka nan in gwamnati ya ce ni ban na tambayar ka komi duk kuɗin da ka ka samu kin nan kamar ka sai ka maida shi cikin kamfani kana investisman ko mm, abu ya karu in abun ya karu lokacin da abun ya karu kamar lokacin da kai zaka biya gwamnati ka samu karhi da abun da zaka biya ba karami bane mm. kuma kamfani dama an ce an yi shi dan shekara ɗari aka yi shi mm-hmm. gwamnati ya baka shekara biyar ya barka abin ga ko ya baka kamar sauki a shekara biyar sai kai ka biya shi a shekara mai aka ce mai 95 ko nawa ake a ah, eh, hausa 95 eh, eh, to biyar yana samun wannan saukin da ya baka yana samun albarkan shi ah. kaga ko irin wannan ni dai a gani na in an yi irin wanga hmm. nan zuwa kaɗan sai ku gani a fannin a kasuwanci kuma a fannin kamfani niger za mu ci gaba kwarai. Musamman tare da wannan matsala ta COVID-19 kenan. tare da yo COVID-19 abin da muke cewa muna cikin matsala amma yau tana iya in mun yi nasaru suke cewa reflection global ko eh, tana iya zama abu alheri na garin mu tun da dami akwai abubuwa da dama da ban ba su karfi ba cikin kasa eh. yau in an rufe abin ga duka frontier duka dole sai mun zo mun kirkiro wa'annan na cikin kasa sai makin mu na Niger za mu siyo abin ga petrol na Niger za mu siyo abin ga masu sa yawur na Nijar za mu sha. Eh, abin ga mai ake cewa masu cin ri eh. ba a ta yi Pakistan na Nijar za a ɗauka. Sosai. Mu ma in muna so ma a yi haka nan muwan san kan magani ya za. Da gode a gurguje Imal Dalad wani kira gare ka eh, kan wannan matsala ta covid da kun masana'antu. To kiran da aka gare ni da wajen da matasa masu kamfanoni. A gurguje. A gurguje sai in ce shi dama mai harka kamfani Allah ya sa mutum ne mai haƙuri ya kamata su yi haƙuri ya kamata su ci gaba da ƙirƙiro abubuwan da za su hidda su cikin wannan halin da suke don akwai hanyoyi da yawa ga mai harkar kamfani kenan suna ƙirƙiro hanyoyi masu hidda su cikin wannan ma'ana dai mai nema yana tare da samu insha Allah e, na gode na gode na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen muhawarar tamu wadda ta mai da hankali kan matakan rage kaifin illar annobar covid-19 kan kanana da matsakaita masana'antu ko kamfanoni a wannan kasa tamu ta Nijar wani ci gaba abinda za mu rike anan shine dai wato cutar covid-19 hakika ta kawo e, eh, ija da baya ga tattalin arzikin wannan kasa tamu ta Nijar game zamantakewar al'umma ta fuskar kyau kiwon lafiya da sauransu amma kuma wata dama ce ta kara bunƙasa eh, kayayyakin da ƙasarmu take sarrafawa eh, domin amfanin ƙasarmu ta Nijar da kuma kira ga gwamnati da ta sa ido kan wannan tallafi da ta kamata a baiwa masana'antu kamfanoni matsakaita domin ganin kowa ya samu wannan alheri ta da zai ci gaba da bunƙasa kamfanonin eh, za su bunƙasa kamfanonin nasu malaman da kuka shi a cikin wannan mahara ta yau mun samu dai wato halartar malam saidu sule muhammadu shugaban kungiyar nan ta matasa masu kamfanoni a wannan kasa ta mu ta nijar malam sule saidu mun gode allah saka da alheri eh, sannan mun samu wakilin ma'aikatar eh, bunƙasa masana'antun matasa a wannan kasa ta mu ta nijar wato l'entrepreneur de jeune eh, mun gode malam dalla da usman kada kuma ta kuma wannan muhara mun samu mun buƙaci halartar chambre de commerce amma bu samu zuwa ba sannan da kuma kungiyar eh, masana ma'aikatan bankuna da masana'antun kuɗi a wannan ƙasa ta mutanjar su ma bu samu zuwa ba ni ne malamin ma'ada tare da taimakon can biyanu a fuskan inji nake ce da ku a huta lafiya.